Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد masu sauraro kun kan murado BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mustapha Adam ya tare da ku a cikin wannan fotowar wadda ita ce ta biyu a wannan rana da fatan an wani lafiya. To abun da za mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na ko kun san sai labarun duniya da dumi-dumin su. Daga nan kuma za mu gabatar muku da tsaftar muhalli sai kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa domin sauraron dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya yanzu ga abdullahi salihu katsina ɗauke da shirin nan na kokunsan kokunsan jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 28 ga watan nuwamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da 12 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 60 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan nuwamba na shekara ta 1960 kasar murtaniya ta samu 'yancin kanta a hukumance a cikin karni na goma sha biyar dai kasar murtaniya ta kasance ƙarƙashin mulkin mallaka na portugal sannan kuma daga bisani kasashen holland da ingila sun mamaye kasar amma a shekara ta 1903 faransa ta mamaye kasar murtaniya a cikin tsakiyar karni na 20 da kasar murtaniya ta samu kwarekwaren cin gishin kai daga gwamnatin kasar faransa daga bisani kuma ta samu cikakken 'yancin kanta a cikin shekara ta 1960 kasar mutane dai tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i miliyan ɗaya daga arewa maso yammacin nahiyar afirka sannan kuma tana makwabtaka da kasashen algeria mali da kuma senegal masu saurare ko kun san cewa shekaru 1310 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 12 ga watan rabi'u thani na shekara ta 132 abu abbas abdullahi bin muhammad wanda aka fi sani da safa sarki na farko daga cikin sarakunan abbasiyawa ya hau kan kujerar sarauta bayan da suka da daular bani umayya abbasiyawa sun haɗa kai da abu muslim al wani jarumin mayaki a yankin khurasan suka kashe sarki marwan na biyu kuma sarki na ƙarshe a cikin daular bani umayya sai dai babu wani bambanci tsakanin sarakunan abbasiyawa da kuma sarakunan bani umayya wajen zalunci akan al'ummar musulmi da kuma fada da gaskiya abbasiyawa sun ci gaba da mulki har zuwa shekara ta 656 hijira kamariya da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 1223 da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha uku ga watan rabi'u thani na shekara ta 219 hijira kamariya abu muhammad abdulmalik bin hisham wanda aka fi sanin sa da ibn hisham ya rasu ibn hisham malamin tarihi ne kuma an haife shi a birnin basara a kudancin kasar iraki ibn hisham ya karar da mafi yawan rayuwarsa ne wajen rubutun littattafai waɗanda suke bayani akan tarihin manzon allah sannan ya shahara ne saboda littafin nan da ya rubuta na tarihin manzon Allah wanda ake kira da siratun nabawiya ko kuma sirat ibn hisham jama'a masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma kasar Ghana. akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kilohertz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. tuma Allah sai a gya zama domin a ji labarin duniya da ne ba adam zan gabatar muku labarin duniya da farko ga kanunsu shugaban kasar iran ya zargi masu girman kai na duniya da haramtaccen kasar isra'ila da kashe shahid fahri zade ministan kasar habash ya sanar da cewa an buɗe shafi na ƙarshe a yaƙi da yankin tigray bayan rasuwar sadiq almahdi na sudan an naɗa waɗanda za su mai gurbin sojan tafiyar da jam'iyya da kuma shugabancin sana'ar daidai to yanzu sai biya zama domin a saurari cikakkun labarin shugaban kasar iran ya zargi masu girman kai na duniya da haramtaccen kasar isra'ila da kashe shahid fahri zade shugaban kasar na iran dr hassan rouhani ya fitar da bayani dangane da kisan gillar da aka yi wa shahid fakhri zade a jiya juma'a da cewa babu shakka wannan aiki na ta'addanci yana nuni da gajiyawar magautan iran wajen fuskantar cigaban ilimi da take samu sannan kuma yana nuni da bakar gaba da suke da ita shugaban na ƙasar iran ya ci gaba da cewa maƙin iran su kwana da sanin cewa al'ummar iran za ta mai da martani tare jaddada cewa hanyar da shahid fakhrizade shata za ta ci gaba ba tare da tsaiko ba. dr hassan rauhani ya kuma bayyana cewa shakka babu ma'aikatar tsaro da kuma rundunar soja na ƙasar za su ci gaba da sadaukar da kai da kuma cike gurbin rashin da aka yi na wannan shahidi mai girman matsayi babban hafsan hafsoshin sojan iran ya yi alkawalin daukar fansa mai tsanani akan waɗanda suka yi wa masanin fasahar nukiliya na iran kisan gilla babban hafsoshin sojan na ƙasa iran janar muhammad baƙi ya yi alkawalin mayar da martani mai tsanani akan dukkanin waɗanda suke da hannu wajen aikin ta'addanci da ya sanadiyar shahadar muhsin fakhrizadeh babban hafsan hafsoshin sojan ƙasar ta iran ya ci gaba da cewa shahid muhsin Fakhrizade ya kasance ɗaya daga cikin shugabannin cibiyar nazari da bincike da ke ƙarƙashin ma'aikatar tsaro ya kuwa gabatar da hidimomi masu yawa a rayuwarsa mai cike da albarka janar muhammad bakir ya kada cewa shaidu fakhrizadeh ya taka rawa wajen bunƙasa ƙarfin iran ta fuskar tsaron ƙasa don haka ya zama wajibi ga makiya su kwada sanin cewa hanyar da shahid din ya shata za ta ci gaba ba tare da ta tsaya ba to kuna ta da radio biyocin hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran firaministan kasar habasha sanar da cewa an buɗe shafi na ƙarshe na yaƙi da yankin tigray firaministan ƙasar ta habasha dr abi ahmad ya ce shirin da ake da shi na sa'o'i 72 ya riga ya fara aiki dubban mayaƙa na musamman da sojojin yankin na tigray ne dai suka mika kawukansu ga sojojin ƙasar ta habasha cikin sa'o'i 72 na wa'adin da aka tsayar kamar yadda firaministan ya sanar har ilawai firaministan abi ahmad ya ce duban samarin yankin na tigray sun fahimci mummunar aniyar kungiyar 'yan tawayen ta yankin da ake kira da tplf a takaice don haka sun haɗa kai da gwamnatin tarayya bugu da ƙari firaministan ƙasar ta habasha ya ci gaba da cewa mun yi kira ga mutanen birnin makele da yankin da yake zagaye da shi da su kwance ɗamarar yaƙi su kuma zauna cikin gidajensu nesa da wuraren da ake yaƙi a farkon wannan watan na dai na nuwamba yaƙi ya ɓarke a tsakanin gwamnatin tarayya habasha da kuma mayakan gundumar tigray da ke neman ɓallewa wanda ya zuwa yanzu ya ci rayuka da dama da kuma tilastawa wasu dubban mutane yin hijira zuwa kasashen makwabta bayan rasuwar sadiqul mahdi na sudan an naɗa magatansa ta fuskokin addini da kuma siyasa jaridar a sudani ta ɗauki labarin da ke cewa manjo dinar fadlallah barma nasir shine wanda zai mai gurbin marigayi imam sadiq al-mahdi da allah ya yi wa rasuwa kwanaki kaɗan da suka gabata ta fuskar siyasa a cikin jawabin da ya yi a jiya juma'a barma ya jaddada cewa marigayin imam sadiq al-mahdi ya gina cibiyoyi masu ƙarfin gaske da za su aiwatar da nauyin da ya rataya a har ila yau barma ya ce ta fuskar jagorancin addini na ansarul mahadi kuwa said abdul mahmud ne wanda zai jagoranci kungiyar ta ansarul mahadi na wucin gadi har zuwa lokacin da za a gudanar da babban taro to ƙarshen labarin duniyar kenan sai a gya zama domin a saurari shirinmu na gaba wato tsaftar muhalli tare da Dr. Fatima Mahmud Muhammad Ture. Tsaftar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu ku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallin mu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu zai mai da hankali ne akan wani abu mai matukar muhimmanci wanda ya shafi tsaftar muhalli wato vector control da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Fatima Mahmud. saboda

to yawanci kuma irin waɗannan vectors ɗin su ne suke yaɗa cututtukan nan da yawanci a al'umma ba a mai da hankali sosai a kansu ba wanda ake ce musu neglected tropical diseases wanda suke su waɗannan halittun suke yawo da kamar bacteria kenan parasite ko kuma viruses haka a cikin al'umma wanda suke haifar da irin waɗannan cututtukan masu wahalan sha'ani amfanin kawar da waɗannan halittun da suke haifar da cututtuka shine ko wasu nau'in rashin lafiyan da ba su da takamaiman magani ko kuma ake shan wahala wajen magani ma a samun musu magani to babban hanyar kariya shine kawar da waɗannan halittun da suke yaɗa waɗannan cututtukan kenan kafin ma su yi wa mutane illa kamar za misali za mu ga cututtuka irin su yellow fever west nile virus dengue fever leishmaniasis sleeping sickness shagas da sauransu suna daga cikin irin cututtukan da waɗannan halittun suke iya yadawa Ƙungiyar lafiya ta duniya ta bayyana cewa cututtukan da ake samu ta irin waɗannan halittun sun kunshi kashi 17 cikin 100 na cututtuka masu yaduwa ta kara da cewa duk shekara ana sa mutuwar sama da mutane 700 sakamakon yawan mace-macen da su ake yi kenan daga irin wannan cututtukan wato wanda ake cewa a vector borne diseases misali idan muka ɗauki cuta irin malaria kawai za mu ga cewa tana da magani amma kuma ana kashe kuɗi da yawa wajen magance ta sannan kuma tana barna sosai a al'umma ta hanyar kashe mutane musamman yara 'yan kasa da shekaru biyar to ta hanyar irin wannan hanyoyin idan aka bi za iya rage yaduwar cutar malaria shi yasa ya zama wajibi mu amfani da hanyoyin nan ingantattu wajen hana yaduwar wannan cututtukan a lokacin da ya dace saboda a rage kamar yaduwar rashin lafiya kenan ko kuma barnar da ta rashin lafiyar za ta yi wa al'umma ta kisa ko kuma jinya ko kuma raunata tattalin arziki na ƙasa a wani lokacin akan samu cewa ana iya amfani da hanyoyi daban-daban a lokaci guda ɗaya na kawar da cututtuka iri-iri wato abin da ake cewa integrated vector management wanda ƙungiyar lafiya ta duniya take ba wa ƙasashe shawarar yawan yin amfani da irin shi. To masu sauraron mu kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan rediyo Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Inda a yau muke mai da hankali akan vector control. Za mu ga cewa akwai hanyoyi da yawa da ake amfani da su wajen kawar da irin waɗannan vectors ɗin wanda suke yada ƙwayar cuta. Da farko dai akwai habitat and environmental control. Wato ita dai wannan hanya ce da yawanci ake zuwa wajen inda su waɗannan halittun suke kiwo kenan. ko zama domin hana su yaduwa sannan kuma a tsaftace muhallin da ke wajen misali kawar da ruwan da baya wucewa a unguwa kona tsofaffin tayoyi ko tsofaffin gwangwanaye da sauransu wanda suke iya zama mabuya ga sauraye da kwari tsaftace kuma muhalli na wurin ya hada da hana yin bahaya a salari kula da masai wanda zai iya hana kaman kutaje kinan su rinka yawo da kwayar cuta akwai hanya kuma da za a iya yi bi na rage cuɗanya da dabbobi ko kwaruka kenan wanda suke yawo da irin waɗannan ƙwayoyin cutan wannan hanyar zai iya rage haɗarin kamuwa da ƙwayar cuta har a rashin lafiya misali amfani da gidajen sauro tagogi ko kuma a sa gidan sauron a kofa ko kuma a shiga cikinsa ko a amfani da irin rigunan nan na kariya wurin hana ƙwaro ya cije mutum akwai kuma chemical method wanda ya kunshi hanyoyi da dama kamar na amfani da maganin kashe kwari na kashe beraye ko kuma wani irin wanda ake cewa larvicide na kashe kwarin kafin su riga su girma misali shi larvicide din za a iya amfani da shi a inda saura yake kiwo na, na, kashe shi kuma kamar misali na kashe kwarin ko kuma pesticide za a iya amfani da su ne a jikin bango ko kuma wasu mabuya inda aka san cewa waɗannan kwarin suna a nan suke zama wannan hanyar na da tasiri sosai wajen kawar da su wa'annan halittun kenan da suke hada kwayoyin cuta wanda za su rage irin wa'annan matsalolin da ake yawan fama da shi akwai kuma hanyar biological control wannan hanya ce da ake amfani da wasu halittun domin su yaƙi wanda suke hada kwayar cutar misali amfani da kifi wajen cinye ƙananan sauraye da suke zama a cikin kududdufai wannan zai rage yawan saurayen da ke wajen kina akwai hanyoyi daban-daban wanda inda ake amfani da irin waɗannan biological methods din to masu sauraron mu ganin cewa lokacin da aka wa shirin ya kawo jiki anan tilas zan tsaya ku biyo mu a shiri na gaba yanzu a madadin kowa da kowa na nan radio hausa voh ni fatima mahmud da na tsara na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya sai allah ya sa ya haɗa mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli assalamu alaikum to madalla yanzu kuma ga shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa tare da muhammad amin ibrahim kiyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda yake kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban da aka waƙoƙi da daban-daban da mawaƙan iraniya suka gabatar domin samun nishadi da fatan masu ya sanci tare da mu kuma za a ji daɗin shirin a yau shirin namu ya gato muku samu mawaƙi ne mai suna murtaza fashayi wanda zai gabatar muku da waƙar da ya tanadar mana ai saurare lafiya سر کلاس قلبم درس عاشقی شروع شد دل دوباره زیر و رو با تموم سادگی تو حرف تو داری میگی تو میگی عاشقت میمونم میگم عشق آخری تو حرف تو داری میگی تو قول بده که تو از پیشم بری واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرف هست میمیرم بری آخرین دفعه از تو قفص شدم بی نفس شدم دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم راستشو بگو این یه بازیه نکنه همه حرفای تو مثل همه سحن سازیه این یه بازیه بی عشق و غصه هاما کم با نگاه بیقرارت باز دوباره عاشقم کن عشق و غصه هامو کم کن قلب من بهونه داره حرف عاشقونه داره راه دیگه ای نداره غیر از این که باز دوباره سر روشونه هات میمیرم بری آخرین دفعه از تو قفص شدم بی شدم دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم راستشو بگو این یه بازیه نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه سازیه این یه بازیه از پیشم داری واسه من دیگه عاشق جاده یک طرف هست میمیرم بری آخرین دفعه. پروازه تو قفص شدم بی نفس شدم دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم راستشو بگو این یه بازیه نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه سازیه این یه بازیه to a gaida zafa shayi a cikin wakar da ya gabatar mana ko masu saurare don wani nema kawo karshen shirin namu ga lokacin da aka ɗira mai shirin ya kawo jikin wata masu sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waka amma duk wanda suka ji su ni a kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma mana gayyatar ku ku da biyar mu a shafin ku ci gaba da biyar mu a shafin na yanar gizo wato www.hausa tv1.ng gözyaşımı silip sen Derdimi dememiş ana bilip sen Canımı kurban vererem yolunda Eşitsem ki görüşüme gelip sen Senin yerin kalbimin güşesidir Yerine kimseni koymayacağım Senin yerin kalbimin güşesidir Yerine kimseni Getir ellerini öpüm elinden Şirin elma takaicin labaran duniyar da aka saurara. Shugaban ƙasar Iran ya zargi masu girman kai na duniya da haramtacciyar ƙasar Isra'ila da kashe shahid Fakhri zade ministan kasar habash ya sanar da cewa an buɗe shafi na ƙarshe a yaƙi da yankin tigray bayan rasuwar sadiq almahdi na sudan an naɗa waɗanda za su mai gurbin wajen tafiyar da jam'iyya da kuma shugabancin sana'ar daidai da haka muka zo ƙarshen dukkanin abubuwan da zamu iya gabatar muku a cikin wadda fitowa da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki ɗaya muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma can da marece idan mai duka ya kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu thank you